ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli yanwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau rana ta biyu kenan yau muna asabar biyu ga watan ramadana hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 25 ga watan hudu shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani a makaranta ta ramadan wanda muke duk shekara in yan uwa ba su manta ba a jiya muna cikin suratu al'an'am mun tsaya kan aya ta 90 amma muka ce akwai daga aya ta 84 zuwa ta tasa'in ɗin akwai ɗan buƙatar sharhin wasu gaba ɗaya da ba mu yi ba a jiya lokaci halinsa muka duba Allah maɗaukaki na ba mu labari ne a waɗannan ayoyi cewa wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al wannan ayoyi muka duba Allah maɗaukaki a cikin suratu Maryam ya nuna mana cewa annabi Ibrahim lokacin da ya yi ma mutanensa wa'azi iya iyawarsa ba saurare shi ba suka yi ta da shi har ma suka kai ga halaka shi domin sun yi rami rijiya mai zurfi suka shirya rigurugin icce a cikinta suka kunna wuta suka nemi su jefa shi don su halaka shi Allah ya tsara kayansa ya ce kulna yana rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wato Allah ya ce ma wuta wato ki kasance mai sanyi ga ibrahim nan sanyi mai aminci <clears throat> nabi ibrahim bayan wannan yanayi sai Allah ya ce falamma tazalahum وما يعبدون من wa الله wa له Kullum ويعقوب كلا جعلنا biya. yayin da ya ƙaurace masu ya hijira da abin da suke bauta ma ba Allah ba Allah ya ce sai muka yi masa kyauta ta ɗa ishaƙa sannan da kuma jika shine yaƙob kenan Allah ya ce kullan hadaina nabiya wato dukkan su kullan ja'alna nabiya dukkan su kuma muka sanya su annabawa ma'ana a wancan lokaci malamai masana tarihi suka ce annabi Ibrahim sai ya baro can waccan ƙasa ta shan ya taho Hijaz inda ya taho Makka kenan tare da matarsa sara a wannan lokaci ya yi ƙaura ya taho a wannan hanya tashi da ya taho sai mutane wato mala'ikun da aka aika su halaka mutane annabi ludu sai aka ce su biya su yi masa bushara su masa bushara ta zai fasa mai ɗa shi kuma a wannan lokaci ya girma matarsa ma ta girma har ma suna gasin ɗaya ɗaya tsammani daga samun haihuwa sai aka ce wannan mala'ikun kan su ƙarasa garin annabi ludu to su biya wurin annabi ibrahim wato su masa bushara shine Allah ke gaya mana a cikin suratu hud Allah ke cewa ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaikha inna haza la shay'un ajib qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait inna hu hamidun majid Allah madaukaki yake ba mu labari wannan matar lokacin da ake bushara sai ta ce kai cona yanzu zan haihu bayan na zama tsohuwa ga mijina nan shi ma ya zama shehi tsoho mai shekaru lallai wannan babban abin mamaki ne sai Allah ya ce 'Kalu,'' wato ainihin ake ce da su a tajabi na min amrilla yanzu kuna mamakin al'amarin Ubangiji rahmatullahi ai rahama ce ta Allah wa barakatuhu alaikum ahlul bait ku ahlul baiti rahama ce da albarka ta ubangiji da ya maku wannan tsatso za a yi ta samun shi har a zo a sami manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin ku wanda shine fiyayen halitta saboda haka innahu hamidun majid Allah abin yabo ne ko mai girma ne duk abin da yake zai yi zai yi kasance kun tsufa ba dalili ne na ku kasa samun haihuwa ba wannan kenan ya zama aka yi masa bushara bushara mai daɗi ta cewa zai fasa mai ɗa kuma banda ma ɗan zai zama annabi ɗan Allah ya ce wa basharnahu bi na biyan mina salihin a cikin suratun safat wato muka yi masa bushara da ɗa isa haka kuma annabin Allah sannan kuma yana cikin salihai kaga ba bushara mai daɗi a ce za a baka ɗa kuma ɗan ma ya zama nagari sannan kuma ya zama annabi ana na aka ƙara masa bushara da ni'ima da Allah zai masa ya ce ha da isa haƙa wa min wara ya isa haƙa yaƙo, ita matar muka yi mata bushara da ɗa isa haƙa, sannan bayansa kuma akwai yaƙo jika kenan ba abu mai daɗi ba wa ya sami 'ya'ya sannan ya sami jikoki har wani bin ma aka nuna kama an fi son jika a kan ɗa to kaga a nuna mashi zai sami ɗa bayan ɗan kuma annabin Allah sannan kuma zai haifi ɗa shi ma annabin Allah ya Ka kaga wannan malamai suka ce duk sakamako aka yi annabi Ibrahim bayan abin da ya gamu da shi na baƙin ciki da damuwa game da mutanensa ya kira su ya yayi sun kasa fahimtarsa ya taho ya baro su sai aka fara masa bishara da waɗannan abubuwa na farin ciki samun ɗa kuma ɗan annabin Allah sannan da jika dukkan su wato ainihin annabawa wannan haka Allah ke ikonsa to saboda haka wannan faɗakarwa ta ɗaiki na cikin sura wannan su a wato ayoyin sai gaba inda Allah ya ce wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi dauda wa sulaimana wato ainihin bayan shi wancan magana ta annabi ibrahim wanda yake shine sahibul qissa sai kuma Allah ya ce wa nuhan hadaina haka na annabi nuhu shi ma mun shirye da shi min qablu tun gabanin annabi ibrahim annabi nuhu yazo a matsayin annabin Allah manzo sai Allah ya ce wa min zurriyatihi daga cikin zuriyarsa din da mir ya udu ila sahibul qissa shine annabi ibrahim ko kuma ya udu ila nuh in ka ce daga cikin zurriyarsa annabi ibrahim ake nufi to wanda aka ambata a gaba nan akwai wanda suke ba zurriyarsa ne kamar isma'ila kaga ko kuma kamar ludun ɗan ɗan uwansa ne ba ɗansa ba ne sannan ga isa da aka faɗi isa bai da ma uba sai dai yana da uwa malamai suka ce in an ce zuriyarsa zai koma magana zuwa ga ibrahim to ya za a yi da waɗannan wasu suka ce kamar shi kan shi ibini kasir da ibini jarir duk sun tafi akan cewa damirin zai koma zuwa ga annabi nuhu domin shi su guda biyun nan duka Allah ya ba su wata khususiya annabi nuhu lokacin da ake ruwan tufa da duk an share hambayi gaba daya sai wanda ya saka cikin wannan jirgi nashi wanda suka zama su ne zuriyar tahuhumul baƙi su kaɗai suka wanzu to duk wani wanda ya zo bayan su kaga sai a ce min zuriyatihi min zuriyati nuhu kenan wannan khususiyar ce da Allah ya ba annabi nuh shi kuma annabi ibrahim falalar da Allah ya bashi ba wani annabi da aka aiko ko manzo bayansa face sai ya zama daga zuriyar sani kowane bangare in ka ɗauka duka bangaren da ainihin manzo zuwa ga annabi ibrahim ismail ibrahim ko kuma ainihin su bani isra'il yaƙob kenan shi ake kira bani isra'il zuwa ainihin isa haƙa mahaifinsa duka dai annabawa da suka samu daga ƙarƙashin shi annabi ibrahim ne wato annabi ibrahim kaga yana da falala ta musamman to shi ma an ce zuriyar annaba daga gare shi duka ana faɗin wannan domin ƙur'ani di ya tabbatar da wannan shi sa Allah maɗaukaki ya ce mana cikin suratul hadid waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwwata sai muka sanya wato ainihin annabta da ba da littafi muka sanya shi cikin zuriyar su su biyu ana nufi annabi nuhu in an koma can baya kuma ana nufi annabi ibrahim in an dawo daga baya wato daga nan sama-sama kenan a wata ayar ma banda wannan da cikin zurul hadidi Allah cewa laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab Allah ya ce hakika mun aika da Nuh a matsayin manzo wa Ibrahima haka nan mun aika Ibrahim wa ja'alna fi ya an-nubuwata wal kitab wa muka sanya daga cikin zuriyar su muka sanya annabta da kuma ba da littafi haka nan Allah madaukaki ya nuna mana cewa waɗannan annabawa har da shi annabi wato ainihin yaqub dan shi ake ce mai Isra'il Allah ya ce a cikin suratun Maryam, Ula'ikan lazina an amallahu alaihim minan nabiyina min zurriyati Adama, wa min man hamalna ma'anuhin, wa min zurriyati Ibrahim wa Isra'ila, wa min man hadaina wa shtabaina, Iza tutula alaihim ayatun rahmani, kharru sujadan wa bukiya. Haka sai aka tattaro annabi Adam, aka faɗa mana shi annabi Ibrahim. aka faɗa mana annabi nuhu aka faɗi shi wato ainihin yaƙubu kenan Allah ya ce ula'ikan allazina an'ama Allahu alaihim waɗancananka da aka ambata maka na annabawa sune ne wanda Allah ya yi ni'ima a kansu wato ainihin minan nabiyina sai Allah ya ce min zuriyati Adam daga cikin zuriyar Adam suke wa man hamalna ma'anuhin kuma daga wanda muka ɗauka ɗin a cikin wato tare da Nuhu? a cikin jirginsa kenan wa min ibrahima kuma daga cikin zuriyar ibrahim su ne wanda muka ce duk annaba daga cikin suke wa isra'ila isra'ila shine yaqub alaihi salam wa man hadaina washtabaina daga ci akwai wanda muka shiryar kuma muka zaɓa min malamai suka ce tabiriya ce nan domin a cikin ayyana nasu akwai fankararru akwai kuma gari akwai wanda wuta za su tafi akwai kuma wanda suke aljanna za su tafi Allah ya ce idza tula alaihim ayatu rahman idan aka karanta musu ayoyin mai rahama Allah kenan kharu sujadan sai su faɗi suna masu yin sujada wa kuma suna masu kuka to shi yasa sai malamai suka ce wannan damiri a iya cewa zai iya komawa zuwa ga wato Ibrahim sahibul kissa kuma zai iya komawa zuwa ga Nuhu wanda shi shine aqrabu mazakurin kenan wannan kenan sai can gaba in muka duba shi annabi isa suka ce to in an ce cikin zuriyarsa kinan zuriya wani bin ɗan ya yana iya zama shi ma cikin zuriya amma kun san aka zo gado ɗan ya baya gado ko ɗan ya amma ɗan ɗa shi ke gado amma ɗanka da wato ɗan da ‘yarka ta haifa baya gadon ka shi yasa wasu ke ga kamar ba cikin zuriya ka to amma aka dawo cikin ƙur'ani za a ga cewa ai ɗan ya yana iya zama cikin zuriya domin ga shi annabi isa alaihi salam sannan kuma rubi kissa mata alhassan da hussein annabi yana kiran su wato ‘ya'yansa wanda kuma jikokinsa ne kuma ‘ya'yan ‘yarsa ne shi yasa kenan kenan an ce annabi isa yana cikin zuriyar annabi nuhu babu laifi an gane shi yasa ma wani mawaƙi ke cewa wato inda ake nuna ‘ya'yan ‘ya’ in a gado ne ba sa gado amma 'ya'yan ta su suke gado wani mawaƙi ke cewa ba nuna nu abu na ina wa na tuna nu hunna abu na orijalil a janibi wato 'ya'yanmu 'ya'yan 'ya'yanmu to 'ya'yanmu ne jikokinmu kenan wanda 'ya'yanmu maza suka haifa amma ya'yan 'ya'yanmu mata waɗannan 'ya'yan wasu mazaje ne can a janib wanda suke ba ainihin tsatsan maguda ba wannan dai ana so a nuna mana cewa idan ɗa ya zama ɗan 'ya ne to a wani lokacin ana sa shi cikin zuriya sannan an dawo wajen rabon gado ba a saka shi to sai inda aka gaya mana cikin ayan nan da aka lissafo annabawan nan gaba ɗayansu sai aka nuna cewa walau asharaku lahabi da anuhun ma kanu malo da fa za su yi shirka to lallai abin da suka kasance suna aikatawa duk da ya rushe ya lalace aya can cikin surutu zumar mai kama da wannan inda Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yabatanna amaluka Allah ya ce haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka kuma mun yi wahayi zuwa ga wanda suke gabanin ka na manzanni la in sharakta. idan har kai shirka ka haɗa Allah da wani wajen bauta masa da rububiyarsa da uluhiyarsa da sunansa da sufofinsa da ya na amaluka lalle ayyukanka za su ɓaci za su lalace to kaga annabi aka gaya ma wannan ashe kenan sauran can su an faɗe su waccan aya an haɗa hadda manzo wannan ko Allah ya sani cewa su dai ba za su yi shirka ba amma an faɗi ne don mu sani cewa ashe kenan idan muka yi shirka aikinmu zai rushe mu al'umma ta waɗannan manzanni mu al'umman manzo wanda ya shirka to ya rushe aikinsa komai girmansa komai yawansa shi yasa sai mu nisanci shirka wannan sura tana bayani akan tauhidi tana ƙoƙari ta tabbatar da mu akan abin da yake shine sunna a can ƙarshe duk da aka faɗo su sai aka ce ainihin waɗannan su ne na hadallah su ne wanda Allah ya shiryar fabi hudahu muqtadi da shiriyar su kai zakai koyi ana gaya ma manzo kenan ashe kenan annabawa da su ake koyi manzanni da su ake koyi shi kuma annabi duk abin da aka zo masu da shi ya haɗa shi ya dama ya shafi ya shanye duka wata siffa ta manzo kyawawan ɗabi'u to annabi ya haɗa su saboda haka Allah madaukaki ya ce in huwa illa zikira lil'alamin lil'alamina wannan ƙur'anin ba komai ba ne face tunatarwa ne da gargaɗi ga ainihin wato halittu gaba ɗaya na mutane da aljannu Allah ta samu dace wannan shi ne ɗan ƙarashin sharhin wuraren da suke buƙatar sharhi a abin da jiya muka tsaya a kansu Allah ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون na'am Allah madaukaki ya ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi basu girmama Allah hakikanin girmamawa ba iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay lokacin da suke cewa ko suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da komai ba akan wani mutum suka kore duk abin da aka saukar ma manzo suka ce Allah bai saukar mu shi komai ba قل من kitabar الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس to ka ce masu waye ya saukar da littafin nan da aka zo wa Musa da shi wanda yake haske da shiriya ita ce a tauraki nan wato shiriya ga mutane ya saukar da shi tajalunahu qaratisa wanda kuke sanya shi takaddu abin karantawa to budunaha wa tukhfuna kaseera ku bayyana abin da ke cikin shi in kun ga dama wa tukfuna kasira kuma ku ɓoye mafi yawan abin da ke cikinsa wa ullimtum ma lam ta'lamu antum la aba'ukum an sanar da ku abin da ba a sanar da wato ainihin wa ullimtum ma lam ta'lamu an sanar da ku abin da ba a sanar da su ba ku wala aba'ukum ku ku da iyayen kuma na a cikin alqur'ani da aka saukar ku al'umman manzo an sanar da ku abin da ba a sanar da wato iyayen wanda suke kafin manzo ba da su da iyayensu abin da ake nufi ƙur'ani yana kunshe da ƙistoshi za a baka labarin musa da fir'auna ya suka yi gwagwarmaya a baka labarin adawa samudawa mutanen wato ainihin ƙaru na jiya aka yi musu wannan sun wuce amma a cikin ƙur'ani duk an kasanta mana an ba mu labari shine wa ulimtum kuka san malam ta'lamu antum wala aba'ukum abinda ku da iyayenku ba ku sani ba to yanzu ku wannan al'umma ta manzo an sanar da ku qulillah ka ce waye ne ya saukar da qur'ani waye ya saukar da at-taura kun ce ba a saukar mai da komai ba ulka ce Allah anzalahu Allah shine ya saukar da shi Summa thumma zarhun fi khawdin fi yal'abun sannan ka kyale su cikin jahilcinsu da batan su suke ta wargi suke wasanni wato abin da yake na cikin qur'ani gaskiya ne kuma tabbas ne abin da suke faɗi jahilci ne kuma wargi ne bata ne Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu musaddiqul ladhi bayna yadai wannan littafi alqur'ani anzalnahu mun saukar da shi mubarakun wanda ke kunshe da albarka musaddiqun kuma mai gaskata allabi allazi ne dai. littattafan da suka zo gabaninsa a taura injila zabura duka ƙur'ani yana gaskata su Allah ya ce wa litunzira umar qura an sauka maka shi ya Muhammad domin kai ma mutanen da suke cikin uwar alƙarya gargadi ita ce maka kenan wa man haulaha da wanda suke gaba wato kewayenta dukkan garuruwan duniya sunansu man haulaha wato garuruwan da suke gefen makka in ka cire makkan duk saura kuma sasannin duniya suna sashin ta ne suna gefen ta. to an saukan ma annabi ƙura'ani baye mu mutanen makka kaɗai gargaɗi ba wa man haulaha da sauran sasannin duniya gabaki ɗaya wallazi ne yuminuna bil akhirati yuminuna bi waɗannan da suka yi imani da ranar lahira su kan suna yin imani da shi ƙur'ani suna gaskata shi wahum ala salatihim yuhafizun kuma su game da ainihin sallah masu kiyaye ta ne suna yin ta akan lokaci to maganar wannan cewa wannan aya malamai sun ta tattaunawa akan wata sauka ko kuma akan suwa wasu ka ce nazala fi quraishin wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay eh wannan akan suwa ta sauka ayar akan shawa ko kuwa ta sauka ne akan wani yanki na yahudu ita dai sura makkiya ce to kaga yan makkiya ce sai ka ce ta sauka kan shawa to in kuma ka ce ta sauka akan yahudu yahudu annabi bai san su ba bai gansu sai da ya koma madina to yanzu ba a je madina ba sura makiya ce tun an ce ta sauka akan sai aka kenan to malamai sun tattauna shi ibn jarir dabari ya zaɓi cewa wannan sura ko kuma wannan aya ta sauka ne tana bayani kan ƙwarishawa su ne suke cewa ma an zalallahu ala basharin min shai Allah bai saukar da wani akan wani mutum ba bai saukar da komai ba kamar sun kore kenan wanda an san wannan ita ce ɗabi'ar su kore manzancin manzo amma sauran littattafai su yahudu ba a san su da kore saukar da littafi ba tunda sun san an sauka masu da attaura ga injila da aka saukar ma ainihin nasara saboda haka sai ake ganin sura wato ainihin ta sauka ne wa kuma aya ta sauka a akan ƙwarishawa inda dama sura makiya ce shi yasa shi wato ibn jarir tabari ya zaɓi wannan fahimta ɗin. wasu malaman suka ce a kan yahudu domin ƙur'ani yana iya labarin abin da zai faru nan gaba Allah yana iya ba mu labari yahudu za su ƙaryata ƙwar'ani duk da ba a je aka same su ba tuwon an je an same su za su ƙaryata shi kuma Allah ya ba da labarin abu kuma abin ya kasance wannan shi ya sa suka tafi akan cewa aya ta sauka ne tana ba mu labarin yahudawa wanda suke cewa dai akan kan ne domin suka ce su ne suke inkarin manzancin manzo sannan a wata ayar ma cikin surat yunus Allah yake ba mu labari a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulun minhum an anzirin nas shin mutane suna mamaki wai mun saukar da wahayi akan wani mutum daga cikinsu Ce waye ma mutane gargaɗi mamaki suke kaga ƙwarar shawa ne kenan domin shi annabi daga cikinsu yake wannan sura ta tabbata suna inkarin haka sannan wata ayar cikin can cikin suratul isra'i ita ma haka nan irin wannan magana ta zo inda Allah ke cewa ma mana annasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna na, tuma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malaka rasula kaga nan ma duk su ne suke faɗin irin wannan wa ma mana an nasa wai me ya hana mutane ne an yi su imani idh ja'ahumul huda lokacin da shirya ta zo masu ba abin da ya hana su illa an qalu sai abin da suke faɗi a ba sallahu basharar rasula yanzu Allah ya aiko mutum a matsayin manzo yana ci yana sha ƙul to ka ba su ansa laukana fil ardi wato mala'ikatun yamshuna da ainihin wato bayan ƙasa ya kasance akwai mala'iku suna tafiya a kanta muɗuma innina suna tafiya a natse kamar yadda mutane suke tafiya Allah ya ce na alaihi minas sama'i malaka rasula to da mun saukan masu da mala'ika daga sama ya zo ya zama shine manzo a gare su da mutane ne ke tafiya a ƙasa kamar yadda wato da mala'iku ne kai suke tafiya a ban ƙasa yadda mutane 'yan adam suke to da Allah sai ya aiko masu da manzon su ya zama mala'ika amma mutane ne 'yan adam a ban ƙasa me abin mamaki don aiko manzo a matsayin ya zama manzo a gare su kaga duk suna inkari ne na manzancin manzo shi ya sa malamai suke cewa ayanan ta sauka ne a kan ƙuraishawa an gane da kyau to ɗan abin da ke rikitarwa abin da ke gaba inda ainihin aiki ai wato aka ce kul ka ce masu man anzalal kitabal ladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas waye ya saukar da littafin nan da Musa ya zo da shi a matsayin haske da shirya ga mutane kaga Qurayshawa su ba su san kuma a taura ba inda su suna cikin yanayin su ne can Yahudu aka saukan ma saboda haka sai ake ga to ko Yahudin da aka saukan ma domin gashi Allah ke cewa taja'alunahu qara'isa an hmm? taja'alunahu qara'isa kuna ya shi takardu abin karantawa ku kwafo cikin asalin ku rubuta a cikin littafi ko cikin takardu har ya zama tubudu na ha ku rika fito da inda kuke so ku nuna wanda ya daidai da son zuciyarku sannan wato wa na kasira inda kuma ya saba ma son zuciyarku nan kuma sai ku ɓoye shi kowa ya san yahudi ne da ainihin annabi ya zo ya same su suke wannan cikin littafin su duk akwai sifofin manzo da bayanin manzancinsa da risalarsa da siffofinsa har ma da inda zai bayyana ya ainihin hijira amma da aka zo sai suke ɓoye irin waɗannan siffofi ɗin to shi ne ake ganin ko a kansu abin ya sauka sai ainihin Allah ya ce wa ulimtum malam ta'alam aka sanar da ku abin da ba ku sani ba wannan ana magana kenan an ce a ƙuraisha ka saukan ma kaga ƙuraisha suna cikin wato duwatsunsu ba inda suka sani ba san wata kissa ba amma sai aka saukar da ƙur'ani aka sanar da su abinda ba su sani ba da su da iyayensu in aka zo ana karanta maka ƙur'ani yanzu kana nan najeriya sai ka ji abin da ya faru shekara dubu biyu shekara dubu uku shekara duk abin da ya faru zamanin waɗancan manzannin an faɗa maka da kuma abin da zai faru nan gaba bayan an yi tashin kiyama wato gobe kiyama kenan saboda haka idan ka tambaye su waye wannan waye wannan ba su da amsa to sai ka ce masu kulillahu anzalahu ka ce Allah shine ya saukar da shi a wannan gabar ibnu kasir yake cewa wannan fassara ita ce fassara wacce ibnu abbas yayi ma wurin nan sai ka ce kulillahu anzalahu domin anan ayar da take kulillah ka ce Allah ne to wannan fassarar ka kaddara anzalahu qulillahu anzalahu kace Allah ne ya saukar da shi shine ibnu kasir yake cewa wannan fasara ita fi cancanta kai ta ma zama wajibi a yi amma kalma Allah kaɗai wannan kalma ce da fassarar malamai ‘yan baya-baya suka yi mata daga nan suka sami kafa na cewa ana iya zikirin Allah da Allah kawai kalma Allah Allah Allah Allah ibn kasir ya rushe wannan yace ce a'a ai wurin ana kaddara qulillah anzalahu Allah ne ya saukar da Qur'ani idan ka ce Allahu gauran suna na Allah shi kadai baka hada shi da wata sifa ta shi ba baka girmama shi ba kana cewa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar walillahi alhamd subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wannan duka tasbihi ne zikiri ne amma ka ce Allah Allah Allah kai ta faɗi ba sami wannan wurin magabata ba ita kuma wannan ayar ga yadda su Abdullahi dan Abbas ka fassara ta ba hujja ba ce ko ita yadda ta zo qulillah sai ka ce anzalahu Allah shine ya saukar da ƙur'ani kuma Allah ya saukar da shi ne domin ya zama san haske da shari'a wannan shine kusan dan ƙarin bayani abin da ke cikin waɗannan ayoyi sai can ƙarshe wato da aka ce shi manzo sallallahu alaihi an sauka masa da ƙura'ani domin ya yi gargaɗi da shi ga mutane da suke wato uwa alkari ita ce makka yi masu gargaɗi da wanda suke gefen ta. na dukkan garuruwa har iya inda duk duniya za ta ƙare suna ɗauka ma'anan wa man haulaha an fahimta da kyau to kaga a nan wurin muka duba za mu ga shi yasa Allah ya ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a kin suratul a'raf Allah ya ce ka ce ya ku mutane lallai ni manzo ne zuwa gare ku gaba daya annabi ya bambanta da sauran manzanni shi zuwa ga duniya ne a gaba daya shi yasa a wata ayar can suratul an'am din dai aya sha 19 mun mutu ta Allah ya ce li unzirakum bihi wa man balag dan maku gargadi da shi qur'ani ku mutanen makka wa man balaga da ma duk wanda ya isa masa duk wanda qur'ani ya je masa to shi ma gargadin ya zama wajibi ya aiki da shi a wata da Allah yake cewa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mawqidu wanda duk suka kafirce mu shi al-qur'ani na kungiyoyi daban-daban wanda gargadi ya je qur'ani ya je masa to wuta ce alƙawarin da aka yi za su shige ta Allah ya tsare mu shi yasa a hadisi yazo manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani abubuwa guda biyar da ba a ba sauran manzanni ba daga ciki ya faɗi abu ɗaya cewa kanan nabiyu asu ila qaumihi khassa annabi ya kasance akan aika shi zuwa ga mutanensa a keɓe wa istu ila nasi amma amma ni an aike ni zuwa ga mutane gaba ɗayansu duk duniya wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira Allah ya sa mu gani sai Allah ya ce wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wanda suka yi imani da ranar lahira sukan suna imani da shi alqur'ani suna gaskata shi suna yadda da abin da ke cikin sa kuma suna aiki da shi wa hum ala salatihim yuhafizun kuma su game da sallah masu tsaida da ita ne farillata su ba da ita yadda take akan lokacinta Me Allah ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوه إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطون أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون نعم الله ملوك جيتي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ka ce wai wane ne ya fi zalunci mana ba wanda yake azzalimi sama da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Allah shi ne wa man azlam wa ya fi zalunci ne in maniftara alallahi kadiban sama da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Allah auƙala ohiya ilayya walam yuha ilaihi shay ko ya ce ni ana yi man wahayi alhali ba a yi mai wahayin komai ba wa man sa'un sa'unzilu mithla ma anzalallah da wanda yace ni ma da sannu za a saukan man irin abinda Allah yake saukarwa misalin sani ma za a saukan man to ire irin waɗannan ba wanda ya fi su zalunci duk wani zalunci yana bayan waɗannan domin shirka ma da ake faɗi ita ce babban zalunci ai ita dama haɗa Allah ne da wani shi yasa tafi zama babba nan kuma shi Abin da yake ƙarya wato ya kwasa ya jingina ma Allah abinda Allah bai faɗa ba ya ce Allah ya faɗi kai tsaye jingina ma Allah ƙarya ko kuma ya ƙarya ya ce shi ne masa wahayi kuma ba ya masa wahayin ba ko kuma ya ce za a saukan masa irin abin abinda Allah ke saukawa shi ma za a saukan mai sai Allah ya ce walau tara zalimu na fi ratil mauti da a ce za ka ga azzalumai masu irin wannan hali lokacin da magagin mutuwa ya zo masu wal mala'ikatu ba su aidihim lokacin da mala'iku za su miƙa hannayensu suna dukansu akhriju kun, ku fito da rawukanku al zauna zauna azabar huni a yau za a sakanka ku da azaba ta wulaƙanci, ma kuntum taquluna ala Allah sakamakon abin da kuke faɗa ma Allah ba na gaskiya ba ku ce ya saukar maku bai saukar maku ba a'a za a saukar maku ko ku ce Allah ya ce bai ce ba to wannan sakamakon za a ɗanɗana muku azaba ta wulaƙanci a yau wa kuntum an ayati tastakbirun kun kasance game da ayoyin Allah kuna izgilanci kuna girman kai ba kwa bin su ba kwa aiki da su waɗannan ayoyi in muka duba 'yan uwa ayoyi ne da suke bayani wato ainihin mai ban tsoro maganar cewa wani ya da'awar ƙarya Allah ya ce kawai ya bushi iska ya ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba ko kuma ya ce ana masa wahayi ba a yi masa wahayin ba ko kuma ya ce shi ma za a saukan mai irin abin da ake sauka ma manzanni wannan magana ce babba wato wace malaman tafsiri sun magana mai yawa a kanta duba Allah ya ce da za ku ga irin yadda mala'iku masu irin wannan halin in mutuwarsu ta zo yadda za ku ga irin halin da za su shiga wato shi ne Allah ke cewa da za ku gani a wata ayar can cikin sunan amfal haka Allah ya ce wa lautara izi ya tawaffan na kafarul mala'ikatu ya diribu na wujuhahun wa adbarahun da za ku ga yanayin da waɗannan kafirai yayin da mala'iku za su karɓi rawukansu suna dukan fuskokinsu da bayansu suna cewa ku fitar da rawukan naku ko fito da su shi ne can Allah ke cewa wannan zai ake harka wannan shaɗa ce nashaɗa Allah ke rantsuwa da mala'iku masu fisgen ran kafiri yayin da zai mutu da an san irin halin da yake ciki ko ana gani to ai da an ga abin mamaki haka nan mala'iku Allah ke rantsuwa da sun suke zahiran mumini cikin nishaɗi a hankali za a zara ran shi cikin nasha'i shi kuwa munafiki da kafiri cikin azaba nassoshi na hadisi sun zo sun ta bayani akan wannan masu faɗi lokaci ba zai ba mu dama mu yi bayani a kansu ba amma muka duba shi imamul qurtubi da ya zo kan wannan aya cikin tafsirinsa ya yi bayani mai kyau wanda ya kamata mu ji shi saboda irin yanayin da muke ciki a yau na masu da'awar haƙiƙa masu da'awar yau su ma wato ainihin sun san abin da ba a sani ba ya kamata wannan abubuwa sun yawa a yau munasaba dole mu faɗi su ga imamul ƙurɗiri malami ne da aka wato ya yi wa fati tun shekara ta 671 da hijira 600 kun ga yau shekara 770 kenan da barin shi duniya imamul qurtubi ba maliki ne babban malami wanda ya tafsirin sa ya kira sunan shi aljami'u li ahkamil qur'an wato littafin da ya tattara hukunce hukunce na qur'ani wanda zai tafsiri yake so ya ji hukunce hukunce musamman ayatul ahkam to zai karanta tafsiri na qurtubi to shi da ya zo kan ayan nan bayan da ya fassara waɗancan ayoyi sai yake cewa ƙultu wa min namad man a'arada anil fiqhi was sunani yana daga cikin wannan jerin wanda suke cewa an saukan masu ko su faɗa ma Allah ƙarya ko su ce za a masu to za a saka jerin gwanan wanda suka bijire ma fiqhu da sunna ta manzo ba sa karatu kawai mutum ya naɗa kansu malami ne shi ma da rawaninsa da sauran siffofi na malinta ya ce wa ma kana alaihi salafu minas sunani ya bijire ma abin da magabata suke a kai na sunnoni salafus sale su ne sahabbai da tabi'ai da irin su imam malik fa ya ƙure ya rika cewa a fi khatiri kaza ni yanzu abu ya ɗarsu kawai a cikin zuciyata kaza ya ɗarsu au akbara ni kalbi bi kaza ko zuciyata ta bani labarin kaza fa yahkumuna bima ya fi qulubihim rika hukunci da abin da ya ɗarsu ya auku cikin zuciyarsu kawai wa ya galaba alaihim min khawatirihim abin da ya rinjaya a tunaninsu kawai kaza kaza ne sai su fito suna faɗa mu duniya wa an na zalika li safaiha min akdari wa khuluha min al min wai suna wannan ne saboda su rawukansu da zukatansu suna tsaftace tsarkake da dukkan wani abu na zunubi saboda sun yi nisa wajen kusantar Allah fatata jalla lahumul ulumul ilahiyya sai ilimomi na ubangiji sai su rika bayyana kawai tattare da su wal haqaiqur rabbaniya da wato abubuwa na ubangiji kawai sai su rika bayyana a ruhinsu a zuciyarsu ba sai sun je makaranta ba ba sai sun karatu ba fa yaqifuna ala asraril kulliyati wa ya'lamuna ahkamal wato juz'iyat sai su zama sun wato sun tsaya dukkan wasu asrar na kuliyar wai su ma sun san su kuma sun san hukunce hukunce na yanki yankin su wa yastaghnuna biha an ahkami shara'il kulliyat wannan sai ya sa su ce su sun wadatu da dukkan hukunce-hukunce na shari'a na kuliyar. in an ce a kamun shari'a alkuliyar su ne sallah zakka azumi hajji waɗannan duka wai ahkamu shar'iyya ne kula to su sai su ce sun wadatu da su saboda me waya kuluna su rika cewa hadi al-ahkamu shar'iyya al wannan hukunce hukunce ne na kowa da kowa na na game gari innama yahkumu biha alal aghbiya wal amma ana hukunci da su ne akan wawaye daga magarin mutane su ake hukunci da hukunce-hukunce na ƙur'ani da sunna su ake ɗaukowa a ce masu Allah ya ce annabi ya ce amma wa ammal auliya'un wa ahlul khususi amma su waliyai da wanda suke ahlul khususi ke bantattu kenan fala ya hata juna litilkan nususi su ba su bukata wannan nasoshi na alqur'ani waya a ja aya a ce masu Allah ya haramta shan giya Allah ya haramta tata Allah ya haramta zina a wannan su ba su bukata su ko kuma Allah ya ce a yi sallah cikin jama'a Allah ya ce duk wannan su a wurinsu ba su bukatar su falaya ta juna litilkan nusus wa kad za'a fi ma yanqulun daga cikin abin da aka nakaltu suna faɗi shine wato istafti qalbaka wa in aftakal muftun wai kai tambayi zuciyarka me ta tsara maka me ta riya maka ko da masu fatawa sun maka fatawa a fatawar kawai koma ka tambayi zuciyarka da abin da ta tsara maka na san zuciya to ka je kai kawai wai su ala hadha bil khadir sai su rika kafa hujja da khadir alaihi salam khadir annabin Allah ne wanda kisa shi zo cikin sura kafi ko san suna kafa hujja da shi suna cewa wali ne shi ba annabi ba wanda wurin magabata duka san tafi cewa annabi khadir annabin Allah ne to me yasa suke su ba su yarda da annabi bane suke cewa wali ne dan su sami kafa na nuna cewa wali ya fi annabi eh sai su ce ai gashi annabi Musa da yaje wurin shi ba su fahimci juna ba shi abubuwan da annabi eh, wato annabi Musa ya gani a matsayin laifi shi a wurin shi ba laifi bane ko ko ba ka suke ka kisar ba annabi Musa ya ga ya ga Khadir zai kashe yaro yace ya zai kashe rai haka kawai ba da laifi ba yace a'a ba shi ya kyale shi aka je zai huda ma masu kwale-kwale-kwalensu ya ce me duk waɗannan abubuwa sai suke ganin wai khadir yana da wani ilimi na gaibi ko ilimi na ladunni shi kuma musa yana da ilimi ne na zahiri to da shi khadir suke kafa hujja don su ce wali ya fi annabi domin ga khadir ya fi musa alaihi salam to annabi khadir annabi ne annabi musa ma annabi ne kuma kowa ya Allah ya sanar da kowa a cikinsa abinda Allah ya sanar da shi saboda haka sai su ce wa annahu istaghna bima tajalla lahu min tilkal ulumi ai shi khidr ya wadatu wato da abin da ya bayyana a gare shi na waɗannan ilmomi da ya gaya ma Musa amma wato amma kana inda Musa min tilkal fuhumi abinda shi Musa bai fahimta ba wa haza alqaul zandaqatun wa kufrun karshe wannan fa magana Imam al-Qurtubi ne yan uwa ba magana ta bace imam al-qurtubi yace wa hadha wa hadha la qawlu zandaqatun wa kufrun wannan zance da masu shi suke yi zandaka ne zindikanci ne kuma kafirci ne yaqtulu qa'iluhu wa laysa tab mai fadin irin wannan magana kashe shi ake ba ma a neman ya tuba to kaga a yau wannan zamanin namu ana ta samun yan haƙiƙa mutum ya fito ya ce shi ma ɗan haƙiƙa ne shi ma Allah ne a'a yana da ilimi kaza kaza Wa ya kamata mu sani ba yau aka fara ba Digina yana ƙarƙashin wannan aya ga imamul qurtubi ya ce duk masu irin wannan bayani to lallai suna shiga irin wannan layi in muka duba sufaye muna fata Allah ya shirye su ya shirye mu sufayen aka ce sufaye akwai na farko-farko wanda malaman suke cewa su ba su shiga cikin irin abin da wannan suka shiga ba su sun tsaya ne akan menene sufanci bin ƙur'ani da bin sunna da bin maganan magabata sannan da ƙoƙarin gudun duniya da taka tsantsan a kanta da kuma komawa a ta ƙoƙarin ambatan Allah ne sufanci irin na su abu sulaimanu darani irin su wato sahal bin abdullahi tasiri da irin su junai hakanan irin su ashar wato abdulkadir jilani waɗannan sufaye ne na farko wanda babu guluyi tare da su amma daga baya da ake samun wasu su zo su yi azarbaɓi su ma su riƙa neman su ce an saukan masu da kaza an masu wahayin kaza an ba su zikiri kaza an waye an waye to duk wannan fa in ba su hattara ba zai shiga ƙarƙashin ayan nan waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un waman qala sa unzilu misla ma anzala walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basidu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun wannan ya kamata mu lura da kyau saboda har yanzu akwai masu irin wannan da'awoyi kaga an aje qur'ani ba a damu da karanta shi ba ko ana karanta shi ba a damu da aiki da shi ba ko masu karanta shi ma ita masu izgilanci a ce ku abinda kuke da shi ilimin zahiri mu muna da ilimin ne, wanda muka samo shi kai tsaye daga Allah wa iyazu billah wanda ya ce maka ya samo kai tsaye daga Allah ba manzo bane ai ƙarya yake yi duk wani ilimi an same shi ne daga Qur'ani da Sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu dace aya ta gaba ne Allah ya ce ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون نعم الله مدوكتي يتي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة حقيقة ذاك زومنا تيتيكو wato kamar yadda muka halicce ku farkon halitta farkon farawa kowa shi kaɗai ya to haka za ku zo mana eh Allah ya ce wa taraktu ma khawwalnakum ra'a zuhurikum kuka bar duk abin da muka ba ku na ni'imomi yaya da dukiya da sauransu wara'a zuhurikum bayan bayan ku ba wanda ke shiga kabari da dukiya ko da 'ya'ya wannan dan kyallan ake lullubewa a kai shi haka kuma gobe kiyama kowa zai tashi haihuwar uwarsa wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ba mu ga waɗannan tare da ku masu ceton da kuke riyawa wai za su cece ku yau to yau gobe kiyama kenan annahum fikum shuraka wanda kuke ta su ababen tarayya ne a gare ku su za su cece ku su za su yi muku kaza laqad taqatta bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun haƙiƙa duk wata dangantaka da ke tsakaninku a yau ta yanke e eh, taqatta bainakum ko bainakum kira'a ce guda biyu dukkan ta mutawatira ko kai manunan din nan fataha ko kai mata damma duka ya zo wato duk wata alaka tsakanin ku da wancan da kuka rika din a yau ta yanke wa balla ankum kai sun ma bata ba kwa ganin su ma kuntum tasumuna wannan da kuke riyawa wai cewa su za su cece ku a yau ina suke babu su kowa a yau ta kan shi yake yi wato shine Allah zai ce masu aina shuraka iya kwantum ta tsumun ina waɗannan ababen shirkan da kuke riyawa wai su za su cece ku a yau to ina suke hmm? kaga babu kenan a wata yare can da Allah ya ce laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yazo cikin sun kafi Allah ki cewa urdu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra eh wa urdu ala rabbika za a bijiro da su halittu kenan a larabika zuwa ga ubangijin kasaffan sahu-sahu da kadiji itumuna hakika za ku zo mana wato ɗaiɗaikunku kama halakana kuma a walamarra? kamar da muka halicce ku farkon farawa ba wanda yake cewa tare da wani a'a ba wani wanda cewa duka wannan ya ishe mu wa'azi ya ishe mu lalle mu gane shine can wata aya Allah ke cewa aina ma kuntum wato ta'buduna min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun cikin suratu shu'ara eh ina ababen da kusance kuna bauta ma ba Allah ba a nan duniya kun rike su wasu waliyoyi a matsayin ababen bauta to shi waliyi kullum in ya bi Allah to akan bi shi ai koyi da abin da ya na bin Allah da manzo domin idan ka ce abubakar waliyin Allah kada abin da ya umar Usman Ali kana da tabbacin wali takasu to in kada abin da suka yi kai daidai amma in kada abin da da a ce za su bar hanyar manzo to lallai za ka bar wannan hanyar tasu to sai mu dawo mu gane duk abin da ake bauta ma ba Allah ba Allah zai ce haliyan tasirunakum to yau za su taimake ku au yanzu wa eh haliyan surunakum au yantasirun shin za su taimaka muku ko su ma neman taimakon suke ta kansu suke yi kamar yadda can wata yar Allah ke cewa in tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab lokacin da waɗannan da ainihin za su barranta waɗanda me alladhina eh, iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u waɗanda ainihin alladhina tubi'u waɗanda aka bi za su barranta ga waɗanda suka bi su wa ra'awul azaba yayin da suka ga azaba wata qata'at bihimul asba duk wasu sabubba na alaka suka yanke ba abotaka ba wani wani ne babu wa qala allazina taba'u waɗannan da suka bin sai su ce law anna lana karatan ina ma za mu saki komawa duniya wa natabarra minhum ma mubarrante yau gabarin su kama tabarra'u minna kama yadda suka barranta gabarin mu yau yau kiyama kenan Allah ya ce kazalika yurihim yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka nan Allah zai nuna musu ayyukansu hasara ne a kansu wa ma hum bi kharijin minan nar su ba masu fita bane daga wuta Allah ya tsare mu a can wata surar an kabuci Allah yake cewa summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha sannan ranar kiyama kuma wato sashin su zai kafirce masashi sashi zai rika la'anta sashi Allah ya ce wa ma'awa kuma na dukkan ku wuta ce makomarku wanda suka ce a bisan da wanda suka bi duka wa malakun min nasirin ku ba ku da wani mai taimaka muku gobe kiyama shi yasa tun anan ake neman mafita tun anan ake neman cewa ina za a bi wa za a bi eh wanda aka tabbatar a shi shine manzo domin shi ya ce ainihin bi shi shi yasa wani hadisi ke cewa qasdul qasdu eh tablughu ku tsaya matsaki a tsaki kar ka kauce dama ko hagu ka tsaya hanyar nan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun to saboda an nuna man lokaci anan zamu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abinda ne kuskure Allah ya gafarta mun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta muna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka azurta mu da karanta Qur'ani da aiki da shi da fahimtarsa da karanta shi da fahimtarsa da aiki da shi Allah ka sa ya zance to a gare mu wannan wata da muke ci Allah ka hada mu da alkhairan da ke cikin Allah ka hada mu da rahama da ke cikin da gafara da ke cikin sa abin da muke ci na damuwa na wannan yanayi na annoba muna roƙon Allah ya yi mana Allah ya yi mu duniya gabaki ɗaya Allah ya yi mu al'ummar musulmi wanda aka jarabta da ciwon Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kare su da lafiya Allah ka taimaka ma masu taimaka ma addini da dukiyarsu ko da lokacinsu ko da iliminsu da duk abin da Allah ya hore musu Allah ka taimake su ka biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira Allah ka hada mu da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu cetonsa Allah ka sa aljanna ce makomanmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk